Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wani la'asariya suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Bramta Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo wannan shirin a yau ranar Litinin 19 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Tusar filu ma'aikatar lafiyar kasar India ta bayar da sanarwar samun sabbin kamuwa da cutar COVID-19 na adadin da bata taba gani ba na 273,810 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. An bindige mutane akalla biyar har lahira a wani buɗe wuta da 'yan sanda suka yi kan ɗaruruwan leburori da ke zanga-zanga kan rashin biyar su albashinsu da sauran haƙoƙinsu a ƙasar Bangladesh. sannan hukumar binciken sararin sama ta amurka nasa ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa wani karamin jirgin samanta mai saukar ungulu ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a tarihi a wata duniya da ba tamu ba kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa manyan kamfanonin man fetur sun fara ficewa daga najeriya ko menene dalili wato kaga akwai har yanzu akwai ah, harkar tsaro a niger delta ah, kamfanonin nan sukan kashe kuɗi da yawa wajen ba da tsaro haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar ana ci gaba da cece kuce akan harin ƙauyen Gaigoro tare da baiwa gwamnati shawara muna ja hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na mali kowa ya doki bindiga ƙasa gata tana mu ba mu hata ya zama to nijar ta zama irin wannan ƙasashe sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rauki aiko mana ta imel albarkacin watan ramadan mai cike da alfarma za mu kamo fallar azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran duniya. Ma'aikatar lafiyar kasar India a yau ɗan litini ta bayar da sanarwar samun sabbin kama da cutar COVID-19 na adadin da bata taba gani ba na da goma cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. kimanin silisi ko ɗaya bisa uku na mutanen da aka musu gwajin cutar ta covid-19 a new delhi babban birnin ƙasar kwanan nan an same su da cutar a cewar babban ministan kula da birnin a jiya lahadi abin da ya fi tayar da hankali shine cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kawai yawan masu kamuwa da cutar ya karu da wajen kashi talatin cikin ɗari daga kashi ashirin da hudu cikin ɗari. abinda babban ministan birnin arvin kecirwal ya faɗa a wani taron manema labarai kenan jiya lahadi ya ƙara da cewa yawan masu kama da cutar na matuƙar ƙaruwa gadaje na gaggauta cika mutane a birnin na new delhi sun dogara ne ga kafafen sada zumunta wajen miƙa kokensu kamar na rashin iskar shaƙa ta oxygen da ƙarancin gadaje a asibitoci da kuma magunguna da dai sauransu Wani aminin Alexei Navalny ɗauraren ɗan adawa a siyasar Rasha ɗin da ke yajin cin abinci ya ce babu wani ƙarfin gwiwa na samun labari mai kyau game da lafiyar Navalny. Lebov Sobol ya gaya ma gidan rediyon Ekho a yau ɗannan Litini cewa aminan Navalny na fatan jin labarin halin da ake ciki game da lafiyar ɗan adawar siyasar a wani lokaci a yau ɗannan Litini a cewar kafar labarai ta Reuters. aminan navalny din sun yi shelar niyyar gudanar da zanga-zangar ƙasa baki ɗaya muddin dai ba a gaggauta ɗaukar matakin jinyar Nabalni ba bayan da likitocin iyalin gidan madugun 'yan adawar suka bayyana sakamakon gwajin jini mai nuna cewa navalny na matukar fuskantar kasadar gamuwa da bugun zuciya ko ciwon koda. kafin ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa najeriya inda yanzu haka masana harkokin man fetur a kasar ke alakanta ficewar da manyan kamfanoni ke yi da taɓarɓarewar tsaro da kuma rashin sanya hannu a sabbin dokokin haƙar mai a kasar wakilinmu a na lagos babangida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani rahotanni dai sun nuna cewa manyan kamfanonin haƙan mai na duniya irin su royal dutch shell da exxonmobil da total da eni suna rage kaddarorinsu ko sayar da su ga wasu kamfanoni na cikin gida tare kuma da ficewa zuwa wasu kasashe na nahiyar afirka bincike dai ya nuna cewa yayin da najeriya ke rasa waɗannan manyan kamfanonin haƙan mai na duniya kasashe irin su angola da sao da prince su kuwa marhaban suke da irin waɗannan kamfanoni misali la'akari da matakan da gwamnatocin kasashen su ke ɗauka na inganta hannun jari daga manyan kamfanoni na duniya to kuma ki ke haifar da wannan janyewa da manyan kamfanonin hakaman fetur na duniya ke yi a najeriya duk da cewa najeriya tana da dimbin arzikin man fetur tambayar kenan da naiwa dr babangida jibrin oshishi wani masanin harkar man fetur a najeriya gaskiya ne ah, wato manyan kamfanonin da ke hako mai a najeriya suna rage sa kuɗi wajen neman sababbin rijiyoyin mai a Niger Delta. Wato kaga akwai har yanzu akwai harkan tsaro a Naja Delta. Kamfanonin nan sukan kashe kuɗi da yawa wajen wajen ba da tsaro. So idan kuma ka lura kamar shekaru biyar goma da suka wuce akwai kasashe da yawa a afirka da aka samu mai so wato su wayannan kamfani abin da suke hange shine da su dinga kashe kuɗi wajen ba da tsaro haka you know why not su yi su sa wayannan kuɗi a irin wayannan sababbin kasashe inda ake inda za su iya samun mai kuma ba babu harkan batun eh, tsaro sannan na biyu kuma wato akwai maganan cleaner fuel din da ake magana yanzu wato kaga shi Um, man fetur da diesel eh, suna bincike ya nuna suna gurɓata yanayi wato kaga global warming din da ake magana duk fossil fuels ne ke kawowa wannan man fetur da gasoline da ake yi konawa cikin motoci jirage da sauransu a farkon shekarar nan da muke ciki ne da majalisar dattijan najeriya ta fara sauraron bahasi daga masu ruwa da tsaki a harkar man fetur wajen yin gyara a dokokin haƙan man fetur a najeriya da ko ina mafita kenan ga dai dr babangida jibrin wushishi masanin harkokin haƙan man fetur a najeriya to gidan mafita shine na farko dai um, mu ma mu ƙara kokari sosai wajen bincike da kuma amfani amfani da wayannan cleaner fuels da duk duniya ke ke magana na biyu kuma mu rage dogaro a kan harkan nemo ah, mai wajen samun kudin shiga. A inda masana ke ganin bukatar daukan kwararren matakai a waje ɗaya kuma ana ganin inganta harkokin tsaro na ɗaya daga cikin ginshikan da ya kamata gwamnati ta yi tsaye wajen ganin cewa masu saka jari daga ƙetare ba su kauracewa a ƙasar ba. Babin ya murai Amurka daga Najeriya. a gaida baban gida jibir har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim dauke da wasu karin labaran to filu masu taya alkali yanke hukunci a jihar minnesota ta amurka na shirin sauraron ba'asi na karshe a yau dinnan litini a shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan minneapolis da ake tuhuma da kashe george floyd lauyoyin da ke kare mutumin da ake zargi derek chauvin sun kammala tambayoyin da suke yi ma masu gabatar da shaida na tsawon kwanaki biyu tun a makon jiya bayan da masu gabatar da ƙara suka shafi makonni biyu suna bayanin su Bayan sauraron muhawara ta ƙarshe daga ɓangarori biyu za a keɓe masu taya alkali yanke hukuncin har sai sun cimma matsaya. Masu gabatar da ƙara sun ce Cobin wanda farar fata ne ya yi sanadin mutuwar Floyd ta wajen sa masa gwiwa a wuya ya danne shi kuma floyd wanda baƙar fata ne ana zarginsa da amfani da dala ashirin ta jabu wasu bidiyon da aka ɗauka na yadda 'yan sanda suka yi ma floyd a watan mayu sun janyo zanga-zanga a faɗin amurka da wasu sassa na duniya kan ƙuntatawa da 'yan sanda ke yi da kuma nuna bambancin jinsi. A ƙarshe hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA yau ɗana litini ta samu wasu hotuna da bayanai da ke tabbatar da cewa ƙaramin jirgin samanta mai saukar ungulu mai suna Ingenuity ya yi nasarar gudanar da bulaguran jirgin sama na farko a wata duniya da ba tamu ba. Masu ilimin kimiyya a ɗakin kula da kuma sarrafa na'urorin sama jannati daga nan duniya. na hukumar ta nasa jpl a takaice wanda ke cibiyar fasaha ta california sun barke da murna da sowa bayan da bayanai suka tabbatar cewa jirgin na ingenuity ya kada fuka-fukansa ya cilla sama na tsawon mita uku. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar murya amurka a birnin washington dc madalla a jamhuriyar Nijar a yayin da hukumomi suka ayyana shirin tsaurara matakai domin tunkarar matsalar tsaron da ta ta'addaba jama'a a wasu yankunan kasar inda 'yan bindiga ke karkashe fararen hulun da basu je basu gani ba misali irin harin da aka kai a yammacin ranar asabar a ƙauyen gaiwuru inda mutane goma sha tara suka rasu. 'Yan hamayya na kallon faruwa wannan al'amari a matsayin wata alama ta gazawa cuɗaɗɗiyar gwamnatin tsohon shugaban ƙasa iso Muhammadu. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da yake jawabi a yayin ziyarar da suka kai a ƙauyen gaigoro domin jajantawa jama'a abubuwan da suka faru a sakamakon harin ta'addancin da aka kai akan wasu fararen hula lokacin da suke bizne gawar wani dan uwansu ministan tsaron ƙasar nijar alkasum indatu ya ce mutanen da ke ikirarin su musulmi ne kuma suna bugon gaban musulunci suke yi wa yaƙi su kashe mutane a lokacin lokacin da suka taru a makabartar musulmi domin jana'izar gawar wani musulmi a cikin watan azumin Ramadan. Waɗanda suka yi wannan aika-aika ba za a kira su musulmi ba. kawai 'yan bindiga ne da ba su san abin da suke yi ba kamar yadda ministan cikin gida ya faɗa muku ɗazu za mu ɗauki tsauraran matakai makamantan waɗanda muka ɗauka a kwanakin baya a karkarar anzuru. kunsana gaiguru. Wannan shine karo na uku da 'yan bindiga ke karkashe fararen kula a ƙasa da wata guda akan iyakar Nijar da Mali. abin da ya sa almansur muhammad na kungiyar kafan ke jan hankalin hukumomi game da girman matsalar tsaron da ake fuskanta a wannan yanki kullum mutane mu na ɗan karkara in ba a kashe su ba za su ce mutane su kawo kudade kullum ana zuwa ana tattaro kudade ana tattaro dabbobi kuma ana kashe mutane muna ji hankalin gwamnati su sake salo gan mu je mu hada irin matsaloli na mali kowa ya san mali kowa ya doki bindiga kowa yana yi abin daga dama kasa gata tana mu ba mu hata ya zama Nijar ta zama irin wannan kasashe. A wata sanarwar da suka fitar a jiya Lahadi jam'iyyun adawa sun ayyana abin a matsayin wani bangare na koma bayan da gwamnatin tsohon shugaba iso Muhammadu ta janyo wa kasa. Nasiru Lawali Mato na daga cikin masu magana da yawun 'yan hamayya. mu ta shiga cikin wani hali na tsanani a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban kasa alhaji muhammadu yusuf an samu mace-mace ba iyaka a garuruwa da dama gabas da yamma a kasar niger misali a zarum da toma bangu da bani bangu da tiliya da mainisoro a shekaran jiya da jiya da dare a gaigoro. sai dai kakakin jam'iyyar pnds tarayya asumanu muhammadu ya ce babu kamshin gaskiya a wannan zargi wannan abu ne wanda ya shahi duniya babban kasa iyaka da mu nigeria ce bayan nigeria ga ƙasar chadi bayan ƙasar chadi ga ƙasar mali bayan mali ga ƙasar burkina faso wacce ƙasa ce daga cikin ƙasar sannan ba a iska fara hula a kashe su saboda haka bai kamata a ɗauke su ba a ce ƙasar nijar ita kaɗai za ta iya maganin mutanen da suka fito daga wata ƙasa suka zo suna kashe al'umma ni bai amince ba abin da suke faɗi kuma su da kansu san ba gaskiya ba ne abu ne wanda shahi duniya ina son mutane su yi adalci ko a daren alhamis wayewar juma'ar da ta gabata wasu waɗanda ake kyautata zaton mayakan boko haram ne sun kai hari a garin mai nasarowa inda rahotanni suka ce sun yi awon gaba da motoci shida na jami'an tsaro a ci gaba da karfafa matakan tsaro majalisar dokokin kasa a zaman ta na yau litinin ta yi na'am da bukatar tsawaita dokar ta ɓaci a yankunan tilaberi da difa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida sule mummuni barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron ma jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku yi zuwa shafinmu na yanar gizo wato hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu yada zango a jihar Borno, jihar da ta kafa tarihi a duniya cikin shekaru goma da suka gabata, musamman idan aka yi maganar ta'addanci da ya samo asali da adawa da ilimin zamani. A wannan karan, dambarwar ta koma tsakanin malamai da gwamnatin jihar ne, inda gwamnatin jihar ke zargin wasu malamai da kaucewa hanya. To abin tambaya a nan shi ne, ita gwamnatin jihar tana kan hanya madaidaiciya ne a kan matakan da ta ɗauka. Wakilinmu a jihar Borno, Haruna Dauda biyu, ya bi muna kadin halin da ake ciki a jihar, musamman halin da malaman makarantun firamare suke ciki a jihar. yanzu haka wasu malamai makarantun firamare ne suka shiga wani halin kakanikaye sakamakon dakatar da su har na tsawon watanni hudu da gwamnatin jihar borno ta yi na cewa ta same su da wasu laifuffuka daban-daban tun daga watan disamban 2020 ne gwamnatin jihar borno ta dakatar da albashin wasu malamai fiye da dubu goma duk da cewa waɗannan malamai na ci gaba da aikin koyarwa tun a watan satumban 2020 ne jihar borno farfesu Gana umar zulum ya kafa wani kwamiti mai mutum goma sha tara ƙarƙashin shugabancin dr shatima kullema al'umma da ya ce a tantance waɗannan malaman firamare wanda kwamitin ta ce ta gano cewa ana wasu na da shaidan gama sakandare na jabo wasu kuma na nce yayin da wasu su ya kasance na digiri wanda dukkaninsu aka dakatar da albashinsu hakan da ya sa na tambayi shugaban kungiyar malaman firamare na jihar borno da mohammed jibrin ko menene matsayin su game da wannan tantancewa da gwamnatin jihar borno ta yi kuma da waɗannan malamai da aka dakatar da albashin nasu tantance malaman da jihar borno ta yi an yi shi ne don a kawo jara a daga martaban ilimi a borno state kuma a cikin wannan din da yake mu duk yan adam ne nima ina cikin kwamitin daya daga cikinsu bayan an yi da aka yi releasing report din muka zo muka ga cewa wayansu sunansu bai a fiyarin ba wayansu kuma an rika an dakatar musu da albashinsu so wadda aka ba da sunansu cewa an tantance su an riga an biya su albashin su yanzu to wadda sunan su bai fita a cikin wadda aka tantance din ba su ne wadda har yanzu ba a ba su albashin su ba ba su san matsayin da suke ciki ba amma mu dai a kungiyar namu muna kokarin mu ga cewa wayannan wadda ba gama tantance su ba ko kuwa an same su da wani laifi daya ko biyu muna ga laifin in za a iya a duba a duba laifin mu gane yadda gwamnati za ta zo cikin lamarin nan a sassauta ne a ga cewa eh wannan malaman an bar su sun ci gaba da sana'arsu wannan malamai ku na primary a jihar Borno za su kai kamar nawa su malamai kamun mu fara wannan tantancewa malaman mu na primary su dubu ishirin da shida da dari fudu da ishirin amma bayan mai tantance din nan wadda aka ce sun cancanta su koyar su dubu goma da dari fudu ne haka fiye da rabi amma a cikin su wannan wadda suka kware nake gaya ma akwai wadda ba su kare ba kuma har yanzu suna cikin kwayarwa to akalla da yanzu abin nan ya shafi malamai ya kai dubu goma wadda yanzu haka wannan matsalan da nake magana a kai to wani mataki kuke doka na ganin cewa an warware wannan matsala ganin cewa malamai da wasu ma kamar sun shekara talatin da zuwa da hudu aka zo aka ce kamar an dakatar da su a wannan aiki na koyarwa. lalle dakatarwa har yanzu mu ba mu tabbatar an dakatar ba in an dakatar da mutum za a miƙa mar takardar dakatarwa amma yanzu kungiyar nan kokari da take ta ciro takardu ta rarraba duk magarantu kowa ya rubuto mana matsalarsa a ciki kuma za mu tattara mu je gaban shugabanmu na primary education board dr Kulima mu ga cewa wannan kwamiti aikin da muka yi din nan a sake ajiye mana wani karamin kwamiti wadda za ta zo ta duba wannan matsaloli na malaman nan wadda yanzu haka aka dakatar da sanararsu muna kan wannan kokarin amma yana so da faɗi ma kowa ya ji cewa a yanzu haka ba wadda aka kora amma an rike musu kuɗi kuma wannan ƙungiyar tana kokari ta ga cewa wannan abubuwan da ya shafe su din an kawo karshen ta me yasa in ka duba wani sa mai kyau aka ce nashi ba kyau magarantar da yayi ita ta rubuta ta ce takardar nasa ya kammala to a wannan mutumin ya kamata shi wa ba shi incinsa a saurare shi wani ma bank statement nashi bai kai wata goma sha biyu ba don matsalin wannan rikicin da ake na boko haram bai samu ya zo ya samu ba shi ma ya kamata a saurare shi kai wani ma sunansa ya fito ya zo ya attending verification sai aka ce wannan mutum bai ba gan shi ma ba to irin wannan matsalolin ya kamata mu samu muna roƙon gwamnatin jihar borno mun san niyyar ta jara ne ma bangare ilimi amma muna roƙon gwamnatin jihar borno a ga cewa an sa wani karamin kwamiti wadda za mu yi revisiting wannan activities da aka yi na farko mu ga cewa marasa laifi din a yafe musu su ci gaba da sana'ansu. to ana zargin kamar akwai wasu daga cikin su da ake ka kamar sun shigo ne da takardun bogi na karatu kamar waɗannan kuma menene matsayin su a wannan harka. eh wadda suka zo da na bogi shi lamarin takardar bogi laifi ne a ƙasar na najeriya duk wanda aka kama shi yana ga doka ba za ta kale wannan ba don haka mu wannan kungiyar namu ba za mu daure a mutumin wadda takardunsa duk na bogi ba za mu daure mar ba duk da haka dai muna roƙon gwamnati tun da ya tsallake wannan wajen ije i samu secondary school da yi rajistarin i tabbatar ya samu na na kwarai din eh. to kai maganan kamar waɗannan mutanen ba kore su ba ah, saboda ba wanda aka ba takardan sallama eh. amma kamar an dakatar da albashin su tun da dama suna karban wani albashi kuma an dakatar ba ganin kamar wannan wani kora ne da hali na an daina biya a dokan aiki duk wanda aka ce kamar yadda in aka dauke ka za a baka takardar dokan aiki to in an sallame mutum ma ya kamata ya samu takardar sallamansa amma tun da wannan din gwamnati bata bayar ba kuma yanzu haka ma koke koken su tara muke muna so kuma mu ga cewa an yi wani abu akan wayannan mutane ba za mu zartar cewa su wayannan kwararru ba a kwanakin baya ma na gaya musu kowa ya fita kan aikinsa sai ran da gwamnatin ta ɗau takardar kwara ta ce ma gashi an kware ka daga nan wannan kungiyar namu za mu tabbatar cewa malamai kaza kaza an kware su aiki to daga karshe kamar wani shawara zaka baiwa wa waɗannan malamai ne eh to malamai shawarar da zan basu shi wannan lamarin da ya zo a doke shi Allah ne ya daura mana kuma kowa ya kare wani damu cewa eh cire hop din cewa shi baya aikin gwamnati a gwamnati muna kai kuma su ma suna akan aikin su mu ma kuma za mu ci gaba da nuna damuwanmu mu ga cewa har wannan abun in aka zo a samu final solution to it don haka su koma kan aikinsu masu kantar da zuciyarsu in allah ya yarda gwamnatin da kansa za ta yi wani abu akan wannan don yanzu in ka duba ba mu da ma malamai tun da wannan abin ya faru kama ya faru muna kukan shortage na malamai tuku wannan abin ya zo ya faru in allah yarda za a yi jaransa masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan rahoton wanda za ku ji ta bakin malaman da kuma wani mataki gwamnati take shirin ɗauka. Yanzu a madadin duk abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku sha ruwa lafiya. Bis salam. Shan hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau ya ce Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Don haka ya kamata mu daina yi wa juna kallon hadarin kaji saboda bambancin da ke a tsakaninmu na addini, ƙabila, yare ko yanki. Mu kalli kanmu a matsayin 'yan uwan jini domin samun ci gaban ƙasar mu Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Alhaji Mantari mai shago da wakin basa da Muhammad Ahmad Usman tun gan Makeri. suka ce assalamu alaikum voa muna kira ga 'yan kasuwa manya da ƙanana da su sanya tausayi da jin kai ga talakawa masu ƙaramin ƙarfi wajen rage farashin kayan abinci da sauran kayayyakin masarufi albarkacin wannan wata mai alfarma da daraja inda ake tuwo da garin talakawa amma su kwana da yunwa akan rashin imanin masu girkin abincin sako daga aliyu usman taka lafiya birnin kebbi Shi ko Malam na dan wata karasuwa daga jihar Yobe cewa yayi Salam VOA Hausa. Gaskiya ni ma ina mai nuna damuwa akan matakin dakatar da ayyuka da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na bada agaji a garuruwan da Masak da Dukwa na jihar Borno sakamakon matsin lamba hare-haren 'yan Boko Haram da suka yi. Ganin yadda dabban 'yan gudun hijira da masu ƙananan ƙarfi za su shiga tagayyara. Da fatan Allah ya fitar masa da mafita mafi alheri. amam Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa mai albarka. Muna jajantawa al'ummar ƙasar Masar sakamakon haɗarin da jirgin ƙasa ya yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu kuma suka jakata. Muna fatan Allah ya kiyaye afkuwar haka nan gaba. Amen. Sako daga Alhaji Umar Fureba da Adam A. Adam Gashuwa. yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron falla azumin ramadan daga malamai bismillahir rahmanir rahim dan uwanku tamim yusuf me ake ce zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin sa kadan daga cikin sa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowane irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in komai ne ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'a da ma sallallahu sallah ya karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka hane ta ka tuna Allah maɗaukin sarki ka yi zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka wa ta'ala to har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil qalbi kal ka lisamaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa al ya ce wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa to ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa To haka al'amarin yake duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton Allah ko yaushe ba abin nan harshen sai na gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala da sauransu yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala to lokacin nan yake ƙara samun kusanci ga Ubangijin Allah Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya samu dace da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. lafiyar kasar india a yau ɗan litini ta bayar da sanarwar samun sabbin kama da cutar covid-19 na adadin da bata taba gani ba na 273,810 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. Kimanin silisi ko ɗaya bisa uku na mutanen da aka musu gwajin cutar ta COVID-19 a New Delhi babban birnin ƙasar kwanan nan. An same su da cutar a cewar babban ministan kula da birnin a jiya Lahadi. abin da ya fi tayar da hankali shine cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kawai yawan masu kamuwa da cutar ya karu da wajen kashi talatin cikin ɗari daga kashi ashirin da hudu cikin ɗari abin da babban ministan birnin arvin kecirwal ya faɗa a wani taron manema labarai kenan jiya lahadi wani aminin alexei navalny dauraren ɗan adawa a siyasar Rasha ɗinnan da ke yajin cin abinci ya ce babu wani ƙarfin gwiwa na samun labari mai kyau game da lafiyar Navalny. Lebov Sobol ya gaya ma gidan rediyon Echo a yau ɗan Litini cewa aminan Navalny na fatan jin labarin halin da ake ciki game da lafiyar ɗan adawar siyasar a wani lokaci a yau ɗan Litini a cewar kafar labarai ta Reuters. Aminan Navalny ɗin sun yi shelar niyyar gudanar da zanga-zangar ƙasa baki ɗaya. Muddin dai ba a gaggauta ɗaukar matakin jinyar Navalny ba, masu sauraro a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri za kuma yi zar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma mu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba wanda ya na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham wadda ta bada umarni da ma mu na yau Ni fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu sha ruwa lafiya yanzu kuma sai shirin yau da gobe shirin matasa.